لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة da وأن saduwa في wannan masallaci mai albarka الهجي محمد زكري mazaf a wannan unguwa ta kofar ruwa da ke cikin birnin kano a wannan rana ta alhamis 19 ga watan 6 shekara ta 1444 wanda ya daidai da 12 ga watan 1 shekara ta 2023 idan ba manta ba a darasinmu da ya gabata muna karatu cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut mun kawo ƙarshen aya mai namba ta goma sha takwas a yau kuma za mu tashi farkon aya ta goma sha tara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله بشيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ubangiji madaukacin sarki ya ce awalam ya raukai fa yubdi allahul sun thumma yu'idu shin ba su gani ba yadda ubangiji madaukacin sarki yake farar da halitta yadda ubangiji madaukacin sarki yake kagar halittu bayan da ba su kasance komai ba sai ya farar da su thumma yu'iduhu sannan kuma ya komar da su inna zalika ala allah yasir haƙiƙa hakan mai sauki ne a wajen ubangiji madaukacin sarki to sai Allah ya ce qul fil abdi ka ce ku yi tafiya a ban ƙasa fanzuru kaifa bada alkhalq ku ga yadda ubangiji maɗaukacin sarki ya farar da halitta thumma Allahu yunshi'u an akhirah sannan kuma ubangiji maɗaukacin sarki yana kuma yin wata ƙagar bayan ta farko inna Allaha ala kulli shay'in qadir haqiqa Allah ta'ala sai iko ne akan kowane abu yu'azzibu man yasha wa yarhamu man yasha. ubangiji maɗaukacin sarki yana yin azaba ga wanda ya so sannan kuma yana yin jin kai ga wanda ya so wa ilaihi tuqlabun zuwa gare shi ne ake komar da ku a nan wajen ubangiji maɗaukacin sarki yana ba mu labari ne game da annabi ibrahim alaihi cewa annabi ibrahim ya yi ƙoƙari wajen shiryar da mutanensa ta hanyar yi musu bayani ta hanyar bayyana musu abubuwa wanda za su taimake su wajen su fahimci cewa Allah subhanahu wata'ala shine abin bauta wajen su fahimci cewa Allah ta'ala ya cancanta abauta masa shi kadai babu kuma wanda ya cancanci a sanya shi abokin tarayya da tare da ubangiji madaukakin sarki a cikin bautarsa to shine sai yake buga musu misalai yake gaya musu misali na abin da za su iya fahimta a karan kawunan su su dubi kansu mana ai za su fahimci cewa lallai akwai wanda ya halicce su bayan da sun kasance babu bayan da sun kasance babu su kuma sai ubangiji ya samar da su da ya samar da su din kuma sai suka zama ga sunan tun suna ƙanana har suka girma suka zama mutane ne masu bi masu gani to wanda ya kirkire su a karan farko bayan da babu su ai za mu fahimci cewa lallai yana da iko ya iya komar da su zuwa gare shi ma'ana zai kashe su sannan idan ya kashe su kuma yana da ikon ya ƙara tashin su domin yin ƙuƙuba gare su sakamakon garewa waɗanda suka yi ɗa'a kuma ya tashe su domin ya ba su sakamako na abin da suka yi na yin ɗa'a gare shi saboda haka to shine anan ubangiji ya ce da su awalam yaro fa yubdi allahul khalqa thumma yu'idu shin ba ka gani ba yadda ubangiji madaukakin sarki yake farar da halitta bayan da ta kasance babu komai wanda yake dama kowa kamar yadda ya sani da mutane sun kasance babu su kowane mutumin yana da farko farkonsa tana da farko kuma yana da ƙarshe ƙarshen nan nasa tana da ƙarshe in banda Allah subhanahu wata'ala huwal awwalu wa laysa qablahu shay'un wa huwal akhir wa laysa ba'dahu shay ubangiji shine na farko kafin sa babu komai kuma shine na ƙarshen da bayan sa babu komai saboda haka dai mutane da can kowa ya kasance babu shi babu kowa ubangiji ya bayar da mutane a san da ya ga dama wanda wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna cikar iko na Allah ta'ala wanda suke nuna cikar mulkinsa domin ya zamana ya farar da abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma sannan ya zamana cewa yana gudanar da abin da ya ga dama a kan waɗannan halittu din shine sai mu ga wani mutumin Allah ya bashi lafiya wani kuma Allah ya bashi rashin lafiya wani Allah ya bashi dukiya wani kuma ba a bashi ba wani sai Allah subhanahu wata'ala ya bashi haihuwa wani sai Allah ta'ala ya hana shi mutane daban-daban suna rayuwa a yanayi mabambanta juna amma ba mu taɓa gani wani ya zo ya ce yanzu da Allah ya yi ka a matsayin talaka ni ban yadda ba mu ga ana jayayya ba taɓa yin wannan ba kuma ba za a yi ba saboda Allah ta'ala shi kaɗai ne wanda ya cancanta abota masa kai ne wanda ya gudanar da abin da ya ga dama a cikin halittun nasa shi sa abin da Allah ya baka ba yadda za ka yi idan da za ka kewaye duniyar nan kana ta nema to idan Allah bai kaddara za ka samu abin ba ba za ka samu ba shi yasa yake cewa a ka sani cewa haƙiƙa annama akhdaka lam yakun li yusibaka wa ma asabaka lam yakun li ku cewa cewa hakika abinda ya kubuce maka to dama can ubangiji bai tsara zai same ka ba arziki ne Allah ya yi ba za ka yi shi ba to ko da za ka tare a kasuwa ka koma kwana a can ba za ka yi arziki ba hakan Allah ta'ala ya ce za ka yi arziki ko za ka ciyar da duk abin da ka mallaka kai ta bayarwa kai ta bayarwa sai ubangiji ya ta dawo maka riki saboda Allah ya ga daman ka yi arziki din saboda haka a nan sai Allah ta'ala yake ba mu labarin yadda annabi ibrahim alaihi salam yake nuna wa mutanen nan su dubi kawunan su mana kowa ya kalli kansa ya kalli sauran al'umma ai zaka ga cewa kai a karan kanka ka san da lokacin da ba a haifi wani ba daga baya kuma kaga an haife shi to wannan bai ishe ka darasi ba bai isa ka gane cewa akwai wanda yasa aka haife shi ba wanda da bai ga dama ba za a haife shi ba a daidai wannan lokaci sannan yace kuma summa yu'idu Allah ta'ala shi ne wanda yake kagar halitta a karan farko kamar yadda muka yi bayani sai a haifi mutane sannan kuma mutanen nan sai Allah ta'ala ya sanya musu lokaci akwai lokacin da zai zo wanda kowane mutumi zai mutu kowanne akwai lokacinsa wanda idan wannan lokacin ya yi babu wanda zai jinkirta ma walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha da dai ubangiji madaukakin sarki baya jinkirta wa rai idan lokacin ta yayi to wannan kowa ya san da shi to su waɗanda ba musulmai ba sai suke ganin kawai idan aka mutu an mutu sai suke ganin cewa duk wanda ya mutu shi kenan tasa ta kare ba wani abu da zai kara faruwa duk abin da ake ba da labari na za a yi hukuba za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sai suke ganin ba haka bane sai suke ganin cewa kawai iya abin da ya faru a rayuwarka ta duniya shi kadai ne bayan ka mutu kuma shi kenan da wanda ya yi imani da wanda ya kangare shi kenan iya duniyan nan ce shi ne sai annabi ibrahim yake nuna musu cewa lalle allah ta'ala zai dawo da mutanen zai dawo da su kuma za su fahimci wannan ne idan suka dubi su ma da babu su Allah ya halicce su to dan ubangiji ya dawo da su bayan ya kashe su ai wannan ba komai bane shine Allah ya ce inna zalika ala Allah yasir hakika wannan mai sauki ne a wajen ubangiji madaukakin sarki wanda ya halicce ka da bayan babu kai ai za mu ga cewa ba komai bane idan ya dawo da kai bayan ya kashe ka din domin kirkira a karan farko idan da akwai abin da zai zama mai wahala a wajen ubangiji to da wannan zai zama shine mai wahala to tun da wannan bai zama komai ba a wajensa subhanahu wa ta'ala to dan ya kuma dawo da su a karo na biyu babu komai mai wannan zai ɗebe su zuwa gare shi wannan sai ya sa su fahimci cewa a ce akwai wata rayuwa bayan wannan kenan a ce kenan idan mutum ya yi kangara bai ci bilis ba akwai wani abu da zai faru a waccan rayuwa ta biyu a ce idan mutum ya yi ɗa'a bai yi wannan ɗa'ar a banza ba akwai wani sakamako da za a bashi a rayuwa ta biyu duk mutumin da ya kan gari yake tunanin ya ci bilis ya sani ubangiji madaukakin sarki zai umarci gabansa domin su bayar da shaida akan abubuwan da suka aikata hannunka yau mata shaɗu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arduluhum bima kanu ya'malun ubangiji ya ce a wannan yini wanda yake wato ainihin harasansu da hannayensu da kafafuwansu za su bayar da shaida akan abin da suka kasance suna aikatawa mutum zai ce shi bai yi kaza ba sai bakin sa ya ta shi ce ai nayi kaza ya ce shi bai aikata kaza da hannun sa ba hannu ya ce a'a haƙƙin nan da ake tuhumar sa ya ci ni na dauko kafarsa ce ni ce na kai shi aka je aka yi kaza ubangiji ya fi ka sanin me ya faru kuma su gaban nan da suka aikata a lokacin ba za su ba ka haɗin kai wajen aikata abin da kake so ba kuma ko da ya zama a lokacin da kake aikata wannan laifin kana yi ne domin su ji daɗi kana yi ne domin ka faranta wa zuciyarka ka faranta wa gaban naka wannan ba zai hana su su bayar da shaida akan ka a ranar alkiyama ba sai ya zama duk ka sha wahala ka yi duk yadda za ka yi wajen ka ji daɗi wajen ka yi hutu ka yi duk abin da za ka yi amma kuma sai ya zama jikin nan da ka ba wa hutu shine zai tona maka asiri a wajen ubangiji maɗaukacin sarki saboda haka wannan sai sa mutane sai a shiga taitayi wannan sai sa mutane su shiga taitayin su wajen su manta da duk wani jin daɗin duniya zama menene a gaban mutane shine abin da za a samu yardar Allah subhanahu wata'ala duk duniyar nan ba wani abu bace illa wani jin daɗi ne na ɗan lokaci idan lokacin karewa wannan jin daɗin yayi zai kare duk yadda za a yi za mu ga cewa akwai mutumin da zaka ga yana raye yana da dukiya amma kuma gashi bai mutu ba yana rayu amma yana rashin lafiyar da ba zai iya cin abinci ba sai ayi ayi ba zai ba abin da zai iya ci sai dai a ce masa karin ruwa saboda abincin da aka tanada masa ya ci ya kare daga nan ba zai ci komai ba sai ya je lahira in zai ci wahala sai ya ci a can saboda haka wannan sai ya sa mutane sai mu fahimci cewa ashe duniyar ba komai ba ce kan mu biye tun a duniyar ma ubangiji zai iya dakatar mana da abin da muka sha wahala muka samu dukiya muke so mu aikata shi ubangiji zai iya dakatar da shi mu kasa aikatawa saboda haka sai wannan ya sa mu ba Allah subhanahu wata'ala wannan ya sa mu ji tsoron sa to sai ubangiji madaukakin sarki yace kul siru fil ardi ce da su ku yi tafiya a ban kasa fanzuru kaifa bada al khalq sai ku ga yadda ubangiji madaukakin sarki ya farar da halitta idan ku tafiya a ban kasa Hausawa suna cewa tafiya mabudin ilimi in kai tafiya zaka ga abubuwa kala kala mutane su a karan kansu na mutane zaka ga mutane iri daban-daban za ka yi kuma halittun da Allah su subhanahu wata'ala ya kala daban-daban za ka ga ƙasa yadda Allah ta'ala ya shimfiɗa ta ya kafa duwatsu a kanta ga ta nan kana tafiya a kanta ba ta yin tangal-tangal da kai balle ta faɗi balle ta kifa da kai a hannu guda kuma za ka ji labarin wasu mutanen wanda ubangiji ya yi nufin yin azaba gare su ya sa ƙasa ta rufta da su mun san labarin ƙaruna yadda ubangiji maɗaukacin sarki ya ba mu labarin cewa ya sa shi ya rufta cikin ƙasa da shi da dukiyarsa da duk abin da ya mallaka to sai ka ga wannan an baka labari kai ma a rayuwarka ka ji labarin kana rayu ga wasu wani gari an yi girgiza kasa wasu gidaje sun fada wasu motoci wasu mutane duk sun halaka amma kai sai ka ga shi kana tafiya a ban ƙasa din ba abin da ya dame ka cikin kwanciyar hankali kuma kana saba wa Allah akan wannan ƙasa din wanda da ya ga dama sai maka hukuma da ita duk wannan sai ishe ka wa'azi sai ka ga sai ka ƙara sallamawa da ikon Allah ashe ubangiji ya wuce duk yadda nake tunani tunda gashi ya zama kasar ita ce ga ta nan tashin kudu daga nan har zuwa garin da aka yi musu gigiyar kasa amma iya nan abin ya shafa ni kuma nan bai shafa ba inda kana karanta ikon Allah subhanahu wataala wannan sai kara maka imani ka dubi ababen da ubangiji madaukakin sarki ya halitta ka dubi duwatsu yadda zaka ga katon dutse nan yana tsaye baya motsawa da Allah zai ga dama da sai turo shi zo ya daddanne mu mutu baki daya duk wannan sai ya sa mu kara tsoron Allah subhanahu wataala wannan sai ya sa mutane abinda ake aikatawa na laifi sai a daina kuma duk ba sai da duwatsu ba ba sai da ƙasa ba ba sai da komai ban Allah ya ga dama ma kawai sai a wayi gari mu ga mutu duk ubangiji ya kyale mu wannan ba komai yake nuna ba yana nuna yana aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama to idan mun mutu a lokacin da ya ga dama a ce zai iya kuma ta tasanmu a lokacin da ya ga dama summa Allahu yunshi'u an al-akhirah saboda haka wannan sai ya sa mutum sai ya gano to tashin alkiyama gaskiya ne kenan inda dai gashi waɗannan abubuwan gabaki ɗaya duk mun gansu mun ga an farar da su ubangiji ya kirkire su a lokacin da ya ga dama to saboda haka mu ma za mu mutu mun gani ana mutuwa kaga babba ya mutu kaga tsoho ya mutu kaga matashi ya mutu kaga jariri ma ya mutu wani ma an haife shi babu ran gabaki ɗaya duk wannan ya sa ba a kokonto kan cewa za a mutu amma me zai faru bayan mutuwa shin za a kuma tashi to shine idan ka dubi waɗannan da ubangiji maɗaukacin sarki ya halitta sai ka gano cewa lallai ashe akwai wannan rayuwa ta bayan mutuwa wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi ubangiji maɗaukacin sarki shine wanda yake farar da halitta sannan kuma ya kuma dawo da ita wa huwa ahwanu alayhi wannan ma ya komai sauki a wajen ubangiji maɗaukacin sarki tare da cewa ba wani abu mai wahala a wajen Allah duk innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun amma ubangiji yana so mutane su fahimci cewa idan na iya ƙirƙirar teburin nan bayan da babu shi babu komai nasa to dan a rushe shi in kuma tashin wani ba komai bane shine abin da ubangiji yake so ya kusanto da shi zuwa ga fahimtar mutane domin su mutane abubuwa da yawa ba za ka gane ba sai an yi maka bayani wani mutumin zai ga cewa mu a wajenmu mai wahala ne to sai ubangiji ya nuna maka to kai ma da abubuwa suke da wahala a wajenka kake iya dawo da wani abu bayan an rasa shi balle kuma ubangijin da ya halicce ka ya baka fikira ya baka dabara da basirar da zaka iya kirkirar abubuwa to inna allaha ala kulli shay'in qadir hakika Allah ta'ala mai iko ne akan kowane abu anan sai ubangiji ya cika wannan aya da cewa shi mai iko ne akan komai dan a nuna mana wannan abubuwan duk Allah ta'ala zai iya su a ayar baya sai ubangiji ya cika ta da inna zalika ala Allah yasir hakika wannan mai sauki ne wajen Allah ta'ala dan mutum ya fahimci cewa lalle gaskiya ne ubangijin zai iya kuma mutum ya fahimci cewa tunda Allah ta'ala ya ce zai iya ya ce mai sauki ne a wajen sa kuma ya ce zai yi to Allah ta'ala baya saba alkawari to shi sa anan sai Allah ta'ala ya ce to hakika shi mai iko ne akan kowane abu ba abin da zai gagare shi kenan kuma ya ce zai yi to kun ga zai yi kenan ubangiji baya saba alkawari kwata-kwata daidai da kwayar zarra to tun da Allah ya gaya mana zai yi to sai mu yi imani da wannan sai mu gaggata ta ya za mu gaggata shine sai mu aikata abin da za mu samu mafita wanda zai zama ya yi imani akwai tashin alkiyama akwai kaza akwai kaza duk ya sani shi ma zai baka labari amma idan ka dubi ayyukansa sai kaga kamar ya manta da za a yi tashin alkiyama din sai ka kamar bai yadda za a yi ba sai kaga kamar yana ganin cewa ko akwai wata dabara da zai iya samu ranar alkiyama din bayan ubangiji ya ba da labarin yadda ranar alkiyama za ta kasance yau mata zalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu ta hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'azaballahi shadid ubangiji maɗaukacin zarce ce a wannan yini wanda kowace mai shayarwa za ta jefar da abin da take shayarwa kowace mai ciki za ta haifi abin da take ciki take yake cikinta mutane za su ringa layi suna maye kamar sun sha abin maye amma ba su sha abin maye din ba saboda tsananin azabar Allah subhanahu wata'ala ne yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni ubangiji sai a wannan yini wanda yake wato ainihin mutum zai guje wa mahaifinsa zai gujewa zai gujewa dan uwansa zai gujewa mahaifinsa da mahaifiyarsa kowa duka waye ku kowa kusanci da kai ne iyayenka su ne mafi kusanci da kai da su da abin da ka haifa to a can an gaya mana cewa mahaifiya wadda ta fi kowa tausayi saboda tsabar tausayi irin na mahaifiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya buga wa sahabbai misali da yadda ubangiji yake jin kan bayinsa ya buga musu da mahaifiya aka zo da wata mata a cikin waɗanda aka kamo su a daga yaƙi saboda haka da aka zo da ita sai ga ɗanta ta gani da ta ga wannan ɗa ta yi wuf ta ɗauki wannan ɗan ta rungume shi ta kama shayar da shi saboda jin tausayi a nan kowa zai fahimci irin yadda ta ji daɗin ganin ɗan nata kowa zai fahimci irin yadda ta ji tausayin ɗan nan nata tunanin ta shine yunwa yake ji saboda haka bari in yi gaggawa fara shayar da shi duk suka fahimci wannan sabai kowa ya gani kuma ya fahimta sai manzon Allah ya ce da su to Allah ta'ala ya fi wannan matar tausayin halittarsa mana yadda Allah ke tausayin bayinsa ya fi yadda wannan matar take tausayin ɗanta to amma sai aka ce ita ce wadda tana shayar da shi za ta jefar da shi ta gudu ta bashi ita ce wanda tana haifarsa za ta tafi ta kyale shi ba ta shi take ba tana da abin da ya dame ta a wannan lokaci a kenan akwai tashin hankali mai girma wanda za a samu a ranar alkiyama din to yaya za mu tsira daga wannan shi daɗin musulunci kenan aka gaya ma za a yi kaza za a yi kaza sai a ce maka ga mafita shi kenan sai mu ba Allah subhanahu wata'ala ubangiji so yake mu aikata aikin kwari ya bamu aljanna ba wai don za mu amfanar da shi da komai ba ba abin da za mu ƙara wa Allah da ce dukan mu za mu lalace mu zama mutanen banza mafi lalacewa mutane wannan ba zai ragar da ubangiji komai ba da ce za mu zama mutanen kirki gaba daya nan ma ba za mu kara masa komai ba mu ne wanda da'ar za ta taimake mu mu ne wanda kangarar za ta cuce mu saboda haka ubangiji maɗaukacin sarki yana son mu da alkhairi ne shi yasa yayi mana tanadi na ni'imomi kala kala aka mana bayani ga hanyoyin da in ka bi su zaka samu wuta da hanyoyin da in ka bi su zaka samu aljanna in ka aikata na aljanna za a linka maka lada linkin ba linkin ta linka maka in ka aikata wanda za ka samu wuta din kuma aka ce za a baka guda daya duk saboda ba a so ya kamo wancan mu kuma sai mu ta yi mu yi mu yi sai daya ta kamo goma daya ta kamo 700 daya ta kamo linkin ba linkin wanda Allah ta'ala shi kadai ne ya san shi saboda haka dai to wannan shine ubangiji yasa sai Allah ta'ala ya turo mana annabawa suka zo suna tuna mana sakonsa ubangiji ya hore mutane waɗanda za su zo bayan annabawan nan su ringa tuna mana sakonsa ubangiji madaukakin sarki da Allah ya ga dama da sai ce shikenan daga lokacin da manzon Allah ya bar duniya kowa shikenan tasa ta kare da sai a ce to daga yanzu duk wanda ya zo bayan sa shikenan ai masa azaba ya wuce lokaci ba ba wannan adalci ne domin kai ne kana da naira ashirin sai ka ce za ka sayi ruwa na naira goma ka sha za ka jefar da naira goma a hanya ba wanda zai ce ma don mai takaci shi ma ubangiji mu nasa ne shi ne ya halitte mu ba tare da mun nemi komai a wajensa ba ya mana ni'imomi yake ba mu duk abubuwan da muke bukata ba tare da mun masa komai ba yake mana kawai to wannan sai ya sa sai mu gano inda zai samu a wuta gaba daya to da ba wanda zai ce bai adalci ba haka in ya samu aljanna nan ma ba wanda zai ce bai adalci ba bal falalarsa ce to wannan sai ya sa sai yasa sai mu shiga taitayin mu sai mu shiga nutsuwa sai mu gano Allah yana son mu shi yasa ya dinga hore mana hanyoyin da mu samu wa'azi in mun manta sakonsa sai ubangiji ya hore mana hanyoyin da zamu tuna sai Allah ya ba mu mutanen da za su ringa tunasar da mu su ce da mu ga hanyar kwari ga hanyar kangara saboda haka dai ubangiji ya ce to a nan wajen a yi tafiya a ban kasa domin a ga irin yadda ubangiji maɗaukacin sarki ya farar da halittu wannan sai ya taimaki mutane ya kusanto da hankulansu sai wannan ya sa mutane su ƙara cina cewa lalle akwai wanda ya yi waɗannan ayyuka ɗin akwai wanda ya samar da mutane akwai wanda ya samar da duwatsu akwai wanda ya shimfiɗa ƙasa am kuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinu ubangiji ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun wai wai suna ganin an halice su ne ba komai ko ko a'a su su ne masu halittar ne a ubangiji dole shi ya halice mu ba wanda zai ce kawai shi shi ya halicci kansa da kai ka halicci kanka da sai ya zama ba za ka mutu ba da kai ka halicci kanka da sai ya zama kai kawai shekaru za ka yi ta yi a duniya babu iyaka amma sai zama shekarun suna da iyaka suna da lokaci akwai lokacin da zai zo kana ji kana gani baka so ka mutu sai ka mutu akwai lokacin da zai zo sai ya zama rayuwar taka ga ta nan kana rayin amma kana shan wahala sai ka ji ina ma dai ka mutu wani zai shiga kunci ya shiga damuwa ya shiga tashin hankalin da zai ta fatan ina ma ya mutu amma kuma ba zai iya mutuwar ba ba zai iya mutuwar ba saboda haka sai ubangiji madaukakin sarki ya ga dama sannan za mu mutu kamar yadda sai da ya ga dama sannan ya halice mu wannan sai sa mu koma gare shi to sai Allah yake yu'azzibu man yasha wa yarhamu man yasha Allah ta'ala yana azartar da wanda ya so kuma sannan yana jin kan wanda ya so wato Allah ta'ala wannan yana mana bayani irin cikar ikonsa kenan cikan mulkinsa abin da ya ga dama shi yake aikatawa ba wanda ya isa ya hana ba wanda ya isa ya sa ba kuma wanda ubangiji yake neman taimakon sa cikin abubuwan da yake aikatawa da za mu sa wa ranmu mu ce ubangiji yana neman taimakon wani ko yana buƙatar taimakon wani ko wani yana taimakawa Allah to da mun jingina ubangiji ta waya mu mu ne gajiyayyu mu ne kasassu mu muke neman taimako a cikin al'amuran mu shi kuma ubangiji so yake mu nema taimakonsa sai ya taimake mu so yake mu roƙe shi sai ya bamu idan ba mu roƙe shi ba ma sai ya fushi da mu idan muka roƙe shi sai ya ƙara mana shi yasa ya zama abin mamaki ga ɗan adam sai zama ga ubangiji so yake ka roƙe shi ya baka in baka roƙonsa yana yin fushi da kai shi kuma dan adam gajiya yake in ka roƙe shi idan na zo yau na ce maka ba ni ka ba ni cikin ƙwarin gwiwa da himma gobe na dawo himma za ta ɗan ragu jibi in kuma dawowa ta ƙara raguwa a haka haka har ta kai ta kawo ba ka son na to me zai sa ka damu da wannan mutumin wanda zai zo gabar da baya son ya ganka ga Allah ta'ala shi kuma so yake yi so yake ka roƙe shi idan ka roƙe shi kuma ya baka baya so ka daina roƙon nasa amma kuma sai ya zama sai mu manta da Allah ta'ala sai mu koma wajen mutane bayan mun san zukatan mutanen nan gaba daya suna hannun Allah subhanahu wata'ala yana juya su yadda ya ga dama in Allah ya ga dama sai ya juya zuciyar wancan wanda ya fi kowa kashewar zuciya a ce ga wani wanda shi ya fi kowa rashin imani a duniya Allah ya juya da zuciyarsa kawai shi ya ji shi kai yake so ya wa hidima in bai maka ba ba shi da kwanciyar hankali ka san yana ya samu ka san bai samu ba ka san ya rasa shi bukata yake Allah ya bashi ya maka saboda ka nema wajensa in ka manta da Allah ka tafi wajen mutane su kuma in Allah ya ga dama ya juya zuciyar wannan mutumin sai ya zama baya son ka baya son ya baka a duniyan nan kai ya fi tsana fiye da kowa sai kuma kana ta biye da shi kana ta biye da shi kun ga wahala ce ba za ta karewa mutum ba saboda haka Allah ya baya yake mana bayani anan cewa shi ne wanda yake azabtar da wanda ya so kuma shi yake jin kai ga wanda ya so shi yake rahama kenan ga wanda ya so mai wannan zai samu wannan sai ya samu sai mu yi biyayya gare shi saboda muna mu yi fatan ya tsiratar da mu daga azabarsa sai mu yi biyayya gare shi muna masu fatan ya ba mu wannan rahama tasa wadda shi kaɗai yake bayar da ita da rahama da azaba su wannan suna daga cikin abubuwan da ya haramta ka nemi kowa ya tsare ka in ba Allah ba yanzu ba za ka zo ka roƙe ni ka ce ka hana ni shiga wuta ba ba zai yiwu ba in kai wannan kayi ka nemi taimako cikin abin da ba wanda yake da iko da shi sai Allah kamar kana ganin ashe kenan a ranar alkiyama zan iya hana ka ka shiga wutar kenan to bayan kuma kowa ta kansa yake yi kowa ta kansa yake yi domin kowane mutumi zai zo a tunanin me zai faru da shi wanda da yake karyatawa da kafiri wanda yake dama can bai yi imani ba da musulmi wanda yake yayi imani amma ya shagala ya manta da lahira da musulmin da ya zama yana da imaninsa mai wanda ya kai karshen maleji har ya mutu ya koma ga Allah bai yi sako-sako ba dukkansu kowa a wannan lokaci ya tabbatar da gaskiyar abin da yake gani shi wancan kafiri da bai yi imani ma da annabin ba gaba daya a lokacin ya gano abin da annabi yake faɗa gaskiya ne wannan musulmi wanda shagala ta sa ya manta da Allah subhanahu wataala shi ma a lokacin ya gano ya aikata kuskure kowa ya ga azabar Allah ta'ala muraran ya ga duk abin da aka yi alkawari duk abubuwan da ake faɗa ya ga irin abin da aka yi tanadi saboda haka a wannan lokaci kowa sai ya gano ba wanda zai iya komai sai Allah subhanahu wata'ala shine sai a ringa neman to wane ne zai iya tunkarar Allah ta'ala wane ne zai roki ubangiji madaukakin sarki a lokacin abin da ake so shine Allah ta'ala ya dubi bayi ya yi musu hisabi a yi hisabi kowa ya san makomarsa amma kuma a lokacin zai zama kowa tsoron Allah ya ratsa shi wanda da a duniya ya raina Allah yake saba masa safara na dare yake abin da ya ga dama yake ja da ikon Allah subhanahu wataala a wannan lokaci shi ma tsoro zai kama shi kowa zai zama yana jin tsoron ya tinkari ubangiji madaukakin sarki ga shi dai bukatar ake a roƙi ubangiji dan yayi hisabi a tsakanin bayi amma kowa zai zama a firgice yake kowa yana jin tsoron mai ubangiji madaukakin sarki zai masa idan ya je gare shi saboda haka to wannan anan Allah ta'ala ya tabbatar mana da cewa shine wanda yake yin azaba saboda haka sai mu nemi tsari daga wannan azaba daga gare shi subhanahu wata'ala irin wannan neman taimakon ko neman tsarin Allah subhanahu wata'ala shi kadai za a yi wa ba za a yi wa wanin sa ba sannan kuma ya tabbatar mana da cewa shi yake yin rahama saboda haka sai mu nemi rahamar daga gare shi dama ubangiji so yake ku roƙe shi sai ya baku wa ilaihi tuqlabun kuma izuwa gare shi ne ake mayar da ku yaushe kenan ranar alkiyama ranar alkiyama nan idan ta zo kamar da muka ambata da wanda ya yi imani da wanda bai ba da kaza da kaza duk za a tattara mu za a mayar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala kowa zai gani wanda yake da yake da imani akan za ta faru zai ga tabbatuwar imaninsa wanda ya zama ba shi da bai yi imanin alkiyama ba a lokacin zai tabbatar da cewa ga ta ta zo نعم وما أنتم بمؤجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce wa ma an tun bi mu'jizina wala fis sama nan ba masu gajiyar da Ubangiji ba ne a cikin sammai da ƙasa baki ɗaya ba wanda zai gajiyar da Allah ba wanda zai rinjaye shi a cikin abin da ya ga dama wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da majibincin lamuranku ba ku da mai taimakon ku koma bayan Allah subhanahu wata'ala na kafaru bi ayati llahi wa wanda suka kafirce wa Allah ta'ala suka kafirce da ayoyin Allah ta'ala suka kafirce da haduwa da ubangiji zai yi da bayinsa dan musu ukuba da ba su sakamako ulaika ya isu min rahmati waɗannan su ne waɗanda suka yanke tsammani daga rahamata wa ula'ika lahum azabun alim kuma waɗannan su ne waɗanda suke azaba mai raɗaɗi ta tabbata a kansu a nan ubangiji annabi ibrahim duk wannan bayani ne na annabi ibrahim yana ta jan hankalin mutane yana gaya musu abubuwa wanda za su taimake su zuwa ga su imani da Allah subhanahu wata'ala wanda za su nesanta su da shirka su mantar da su abin da yake duniya da ke cikinta sai yake gaya musu cewa wani daga cikinku ko ku baki daya a dunkule wata tawaga bayan tawaga ko ku haɗu gabaki ɗayanku babu wanda yake zai iya gagarar Allah subhanahu wata'ala duk abin da Allah ta'ala ya ga dama shi zai faru wa huwal qahiru fawqa ibadihi saboda haka wannan da yake gaya musu sai ya sa sai a gano a mutane kowa ba komai bane a gaban Allah subhanahu wata'ala kowane mutumi ba shi da ƙarfi ba shi da dabara ba shi da iyawa ba shi da wani abu da zai iya amfana wa kansa a ranar alkiyama kada mutum ya tunanin cewa ai anan gidan duniya ina da mulki ina da dukiya ina da sarauta ina da kaza in aka je lahira duka mutane ɗaya ne shi yasa za mu ga cewa tun daga lokacin da mutum ya mutu tun daga lokacin da ka mutu za ka ga za a fara mu'amalantar ku irin mu'amalanta ta bai ɗaya abinda musulunci ya tanada shine kowa ga irin yadda za a yi masa kowane mutumi shine za a sanya masa farin yankin nan za kuma a je a tona ƙasa a saka shi a ciki babu bambanci in ban da mu da duniya ta tafi da mu muke ganin cewa sai an mana kaza sai an mana kaza bayan mutu ba shi da wani amfani ba amfanin da zai maka ina ga mun yi bayani akan rikaz abinda larabawa suke a lokacin jahiliya su sai suke ganin cewa ka ci haƙƙin wannan kayi kaza ka ci abin da ka ci a duniya duk kayi abin da kai saboda haka idan ka je lahira za ka biya bashi cika ai sai suka dinga samun cewa sai a samu dukiya a samu gwalagwalai da abubuwa na dukiya masu tarin yawa idan ka mutu sai abin ne ka tare da su sai a samu kamar tukunya misali abin da yake na karfe wanda zai dade a cikin kasa sai a ce kamar misali a samu katuwar tukunya a cika ta da gwalagwalai ba ka a gefe sai abin ne ga ita ma tukunya sai abin ne kutare saboda an je duniya wannan ya ce ya ci kuɗi na kaza sai ka ɗauko ka miƙa masa kun ga su shashanci ne tabbata a kansu musulunci da ya zo sai manzon Allah ya ce to wa kabil khums idan aka zo a da an yi ta binne-binnen nan yanzu kuma musulunci ya zo ta yiwu nan masallacin gona ta ce shi kenan ina cikin noma watakila ta taba zama mallakin wani a cikin wanda suka gabata watakila an taba waye gari an binne wani daga cikin mutane na lokacin jahiliya shi kenan na zo ina cikin noma sai ne ka ci da irin wannan dukiyar sai aka ce fitar da ɗaya bisa biyar na cikinta ka ci sauran hani a mari'a musulunci ba abin da ya dame shi ba su suka yi asara ba da sun ci dukiyarsu da bai musu amfani ba ga shi mutumin jikinsa ya ƙare ya zama babu sai ita wannan dukiya ita ta kenan saboda haka ne musulunci ya ce to in kun samu ku ci kawai dai ku fitar da ɗaya bisa biyar na wannan dukiya abinda wannan yake nunawa shine idan an je lahira ba abinda mutum zai iya tsinanawa kansa sai yadda Allah ta'ala ya da kai ne sai Allah ta'ala ya ce to wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama dukkanin ku ba wanda yake zai iya gagarar Allah subhanahu wata'ala sawa'un a cikin kasa ne ko kuma a cikin a sama ne kasan nan guda bakwai ko a saman nan bakwai gaba ɗaya babu wani wanda zai iya ja da ubangiji madaukakin sarki babu wani wanda kuma zai iya sa shine sai Allah ya ce to wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasi tunda an ce ba ku iya gagara Allah subhanahu wata'ala idan ubangiji ya damke ku ya muku damkata wato ainihin mabuwayi mai iko to idan Allah ya damke ku babu wani wanda zai iya kawo muku agaji ba ku da wanda zai iya kwatar ku ba ku da wanda zai iya taimakon ku idan Allah ta'ala ya kama ku idan kuka san wannan wannan sai ya sa sai a manta da kowa sai a nufaci Allah subhanahu wata'ala sai ya sa mutum ya yi iya yadda zai yi ya bayar da lokacinsa wajen ya ga idan ya je lahira din ya je a yadda ya kamata ya je ko kuma ya zama ka aikata gwargwadon abin da in ka je kana ganin ka dace yanzu mutum ya zauna a karan kansa ya tunani yanzu ni a yau aikin alkhairi nawa ne aikin laifi guda nawa ne da zan mutu an je a yau a ce na mutu yaya za a karki wuta zan shiga ko aljanna kai da kanka zaka iya lissafawa wani zai ga cewa ya dade bai yi aikin alheri ba wani zai ga kuma ayyukan alkhairin da yake yi ko kama kafar ayyukan sharrin da yake yi ba su ba tare da cewa fa shi laifi shi zunubi idan ka aikata dama ka aikata shi za a rubuta maka in dai sunansa zunubi an ce karka sha giya sai ka sha sunanta zunubi an ce karka sata sai ka yi an ce karka ci haƙin wancan sai ka ci dama sunansa zunubi kowa ya sani to shi kuma aikin ɗa'a aikin biyayya ga ubangiji madaukakin sarki sau da dama za ka aikata bai karɓu ba kuma baka sani ba zai yi ka zo kai sallah baka san cewa sallah nan bata karɓu ba ta yi lokacin da za ka yi sallah sai ya ta shige ka sai ka ga wani mutum ya shigo kai nufin ka jara sallar na taka dan ka burge shi kenan Allah ya kyale ka da sallar taka zakka ce za ka bayar ta yi nan ma niyyar ka ta yi rawa duk ta yi ayyuka da yawa mun aikata ba su karbu ba to wanda yake cikin wannan taskum <clears throat> ka san cewa zunubi kana aikatawa an gama shi kuma lada ta yi ya karbu ko bai karbu ba ai kun ga wannan yana cikin tashin hankali hmm. abin da zai sa kenan mutum sai ya zama ya tattara hankalinsa wajen ya ta aikata ayyukan alkhairi din nan ko ya samu wasu suka kai ta aikatawa ko a samu in wasu ba su karɓo ba sun karɓo ya zama karɓaɓɓun kuma suna da yawa tun da dai yanzu ba a san ina ake ciki ba saboda haka wannan duk sai ya sa sai mu ƙara koma ga Allah subhanahu wata'ala to sai Allah ta'ala ya ce wallazina kafaru bi ayati llahi wa liqa'ihi waɗanda suka kafirce ayoyin Allah subhanahu wata'ala kuma suka kafirce suka ƙaryata da tashin alkiyama suka ƙaryata cewa akwai wata rana akwai wani lokaci wanda zai zo Allah ta'ala zai tattara mutane na farkonsu da na ƙarshensu wanda suka ƙaryata da wannan ula'ika ya isu min rahmati waɗannan mutane su ne wanda suka yanke tsammani daga ramar Allah ta'ala ba su da rabo a cikinta ba su da kaso cikin ramar Allah ta'ala tun da suka kafirce dama idan mutum ya mutu bai yi imani ba an gama da shi su ne waɗannan wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari cewa su azaba za a yi musu duk sanda ka gurguje ka diddige wuta ta cinye ka ta cinye kashinka da tsokarka da fata ka zama babu komai ubangiji sai ya ƙara sabunta maka sabuwar fata a ƙara dawo da kai a cigaba da maka azaba innal ladzina kafaru a na'am inda Allah yake cewa kullama nazidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab والذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وانجي شكم ودن سكا كافر شيء da ayoyinmu za mu shigar da su cikin wuta duk sanda fatar su ta daddige su sai mu canja musu wata fatar bayan waccan wadda take ta farko ita ce wadda wuta ta cinye li yazuqul azab dan su dandani azaba haka za a yi ce wannan kafiri kenan shi dama ma bai yi imani ba ba wani lokaci da zai zo wanda za a ce in akai azaba kaza akai kaza akai kaza za a kyale shi za a yi ta yi shine Allah ya ce wa na dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun za su kira su ce maliku wanda yake shine mai gadin wuta shi ke tsaron su me zai hana ubangijin kai kashe mu ne a karar da mu ya zama mun yi mutuwa wanda babu wata rayuwa bayan ta sai ce da su innakum makithun ai ku da goma za ku yi anan haka za a yi ta yi ai ta azaban nan ai ta yi ai ta yi tsakanin za a sa musu fatoci da yawa ba wai fata ɗaya mutum zai zo da ita ba sannan tsakanin kowace fata da ya uwarta akwai nau'i na musamman na azaba wanda za a ringa ji haka za a yi ta yi za a yi ta yi wuta ta ci ta more to wannan kafiri kenan su ne wanda ubangiji ya ai ba su da rabo a cikin ramar ubangiji madaukakin sarki fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ne ko ka samu kanka aljanna ko auta to su suna cikin azabar Allah subhanahu wata'ala shine sai Allah ya ce to kuma wa ula'ika lahum azabun alim waɗannan azaba mai raɗaɗi ta tabbata a kansu ma'ana azaba ce wadda ubangiji zai musu wadda za a yi musu ta zama sakamako ne na abin da suka aikata a nan gidan duniya ba dai a duniya sun manta da Allah ba sun karyata da abin da yake shine gaskiya shine abin da zai sa su samu yardar Allah subhanahu wataala su samu aljanna to shine sai ubangiji madaukakin sarki ya musu wannan hukuma wannan kamar yadda muka ambata duk bayani ne na annabi Ibrahim annabi ibrahim ne yake ta yi wa mutane bayani yana ta jan hankalinsu amma saboda kafiri kafiri ne me suka ce masa na'am فما كان جواب illa an أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ubangiji maɗaukakin sarki ya ce fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu turuhu aw harriquhu amsar mutanansa ma'ana annabi ibrahim din kenan ba ta kasance ba face sai cewa ku kashe shi ko ku kona shi duk ya gama gaya musu zaka zaka tanatar da su ba su ba shi amsar komai ba sai face to kawai a kashe wannan mutumin ko kuma a kona shi fa an jahu Allahu minan nar sai Allah ta'ala ya tseratar da shi daga wuta inna fi zalika la'ayatin liqaumin yu'minun haƙiƙa a cikin haka akwai aya ga mutane don su imani abin nufi shine cikin tsamar da shi da ubangiji ya daga wuta ya tseratar da shi ba tare da ta kashe shi ba akwai aya wadda za ta taimaki mutane wajen su imani wa qala inna mattakhattum min dunillahi awsanan yace kuma haƙiƙa abin da kuka rika kuma bayan Allah subhanahu wata'ala gumaka ne fa mawaddata bainikum ba dan komai ba sai dan soyayya da ke tsakaninku fil hayati duniya a girayi wannan ta duniya ma'ana kuna bauta waɗannan gumaka domin soyayya tsakanin ku ba wai dan cewa kun gano su ne gaskiya ba thumma yawmal qiyamati sannan kuma a ranar alkiyama yakfuru ba'dukum furu yakfuru ba'dukum bi ba'd sai sashin ku ya kafirce wa sashi wa yal'anu ba'dukum ba kuma sannan sashin ku ya ringa la'antar sashi ma'ana wanda ya batar da wani sai ya zama na cewa wanda aka batar zai ringa la'antar wanda ya batar da shi zai ringa kafirce masa domin a lokacin ya gane gaskiya wa ma'awakumun na kuma makomar ku za ta zama ita ce wuta wa malakum min nasirin kuma ba ku da wanda za su taimake ku a nan wajen ubangiji madaukakin sarki bayan ya gama yi mana bayani na yadda annabi ibrahim ya ringa jan hankalin mutanensa yana gaya musu kalmomi da maganganu da buga musu misalai wanda za su taimake su wajen su imani domin dama idan kana so ka yi wa wanda ba musulmi ba wa'azi yanzu sai aka ce ga wani wannan shi kafiri ne shi yana so ya shiga kana so ka kira shi zuwa ga musulunci ai kaga ba za ka kama ce mai Allah ya ce ba ba zai ma fahimce ka ba misalan nan shi za ka kama buga masa kamar yadda annabi ibrahim ya yi ku dubi kawunan ku ku dubi kaza ku dubi kaza ku dubi kaza wanda yake za ku fahimci cewa akwai wanda ya yi ku duk ba ku kuka kanku ba waɗannan duwatsu ba su suka kansu ba duk suka ji suka yi kunnan uwar shegu bal ma duk da ya gama faɗa ai a ka'ida an kana gaya mutum yana ta sauraro kana ta bayani abinda za a sare shi ne fahimta yake yi ko to su amma me duk wanda Allah ya toshe masa basira ba zai fahimci duk abin da ake ba su da ke basirar su a toshe take sai ubangiji ya ce da mu duk bayan wannan bayani da ya ga mai musu ba su ba shi amsar komai ba face cewa uqtuluhu sai suka ce ku kashe shi shi annabi ibrahim din kenan au harriquhu ko kuma ku kona shi wanda yake shine kamar yadda Allah ya ba mu labari cewa qalubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim fa aradu bihi kaidan faj'alnahum al asfalin saboda haka sai zama na cewa sai suka ce to aje a gini yadda zai zama a jefa cikin wuta a kona shi shine suka taru aka yi ta kokari aka ringa hada wuta aka yi itace aka yi itace sun dauki kwanaki sun dauki lokaci mai tsayi ana tattara itatuwa wanda za a kona annabi Ibrahim da su abin da za mu gane na rashin basira irin tasu ne duk wannan abu da suke yi suna yi ne saboda ya yi musu bayani sun kasa ja da shi ta bangaren warware abubuwan da ya faɗa mm. gumakan nan ga su an illata su ba su iya kwata kansu ba ba su iya wa kansu komai ba ba abin da suka iya yi lokacin da abrahata ya zo garin makka da rindinarsa da nufin cewa yana so ya zo domin ya rushe ka'aba me aka yi masa ne ai kun ga abinda kaka daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa shine waɗannan dabbobi da aka kama ni shi nazo a bani amma shi daki yana da ubangijin da zai kare shi so da aka su ma yanzu gumakan ba sai su kare kansu ba ba za su iya ba saboda aka to shine su za su shiga musu suka yi wannan itace aka tattara itace na daidai lokacin da ake so sannan aka yi ta iza wuta aka iza wuta malamai suka ce ba a taɓa kunna wuta kamar wannan wutan ba ya zama na wuta an haɗa ta harshen wuta yana ta tashi sama sosai wuta ce ta izu wanda ana sa duk abin da aka sa a ciki to cikin kankanin lokaci zai kone ya zama tarihi ya zama labari shi kenan daga nan sai aka zo da annabi ibrahim ba za a iya ɗaukansa sa aje a saka shi a cikin wutar ba ba za kuma a iya tafiya da shi a tura shi ba domin saboda yadda wutar take zaɓalɓala za ta iya ƙona ka idan ka kusance ta saboda haka ya za a yi sai aka zo da majaujawa aka zo da majaujawa aka wana shi aka wana shi aka jefa shi shikenan sai ya je ya fada kai kun ga shikenan su sun sun huta shikenan sai su je su ci gaba da rayuwarsu ta bautar gumaka tun da ba sa neman shirya to shine wannan abu da suka aikata suka jefa shi kun ga me zai faru ana sa ran kawai sai ka mutu sai ka mutu ka zama labari an daina jin duriyarka sai Allah ya ce fa an jahu Allahu minan nar sai ubangiji maɗaukacin sarki ya tseratar da shi daga wuta sai Allah ta'ala ya kubutar da shi ya amintar da shi sai ya zama na cewa wutar da aka sa shi da zumman ta kona shi malamai suka ce yayi kwanaki a cikin ta kuma can kuma sai gashi ya fito ya fito suka ganshi wanda wannan shi kadai ya isa ko da a ce a baya bai ce musu komai ba iya wannan a sashi ya fito ba tare da ya kone ba wannan kadai ya isa ya sa su gano cewa ba kawai shi da kansa yake abin da ya ga dama ba akwai ubangiji wanda ya tsaya masa ya isa ya sa su gane cewa lallai abubuwan da yake faɗa na cewa Allah ne ya turo shi gaskiya ne duk mutumin da yake neman gaskiya to shi kenan sai ya kama abin da ya zo da shi sai ya imani shi yasa sai ubangiji madaukakin sarki yake inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minuna wato a cikin haka hakika lallai akwai aya ayoyi ma akwai ayoyi wannan ayoyi me za su yi shine sai su sa mutum yin imani sai ka gano cewa sai ka gano cewa lallai akwai wani abu a bayan wannan bawan Allah abubuwan da yake faɗa gaskiya ne domin gashi ya zo da wani abu wanda bamu saba gani ba wanda bai saba faruwa ba mu da mu muka kunna wutar idan aka jefa mu ta ba za ta kyale mu ba ballantana shi da ba shi da alaka da ita aka jefa shi kuma ta kyale shi to lallai akwai wani abu a al'adancen aka sa mutum a wuta konewa zai shi kuma aka sa shi bai kone ba kuma bai san za a sa shi ballantana su ce yayi wani kulumboto a'a da aka damƙe shi shikenan sai zama inda za a saka shi shine bayan an gama an gama hada wuta shikenan sai a kona shi to shikenan tunda dai an gama an saka sai a cikin wuta ya fito ubangiji ya tsiratar da shi to tsugunna ba ta kare ba ba za ka ce dan yanzu ka zo kana wa'azi an azabtar da kai an musguna maka an yi maka abin da baka so shikenan za ka daina ba za ka ta yi ne duk yadda za a yi ko ana muzuru ana shahu sai ka yi duk abin da za a yi maka haƙuri shine abin da za a yi dama kuma ba mutumin da zai ce zai yi wa'azi ya ce zai samu abin da yake so wani mutumin kawai kana cikin wa'azin ma zai ce ka ga munafiki bayan shi mun san lokacin da ya kaza bayan shi ne kaza wani kuma zai zo ya kirkiro karya ma ya yaba maka wani zai zo ya kaza wasu mutanen ma aka bari karyar za su yadda sai a taso ba mu ga yadda aka yi da juraij ba ai za mu ga cewa saboda kasancewarsa mutumin kirki waɗannan mutane da wannan karuwa suka zo bayan mahaifiyarsa ta yi masa baki bakin ya kama shi wannan karuwa da ta zo ta ce wa mutane cewa wannan ɗa da kuke gani ɗan juraij ne ita ta san ƙarya take ta san makiyayi ne babansa amma ta zo ta ce da su ɗansa ne su kuma mutane dama a fusace ake da mutumin kirki a fusace ake da shi ai ya kamata ya ƙinin da kuke da shi a kansa daɗewa da aka yi aka ɗauki lokaci kuna ganin sa yana bauta kun rayu da shi shekara da shekaru ai sai ku ce kai ba zai yiwu a cewa na ne zai aikata kaza ba wannan shine a matsayinka na wanda ka san mutum a matsayin mutumin kirki in aka zo aka taimaka yayi kaza ka kawai ka toshe basira ka gaba daya ka manta da duk abin da ka sani ka ɗauki abin da wani zai gaya maka a cikin irin wannan akwai ƙaryata kanka kai ka ƙaryata kanka ka gamsu da cewa duk abin da ka sani ba haka bane shi wannan mutumi da ya zo gaya maka abin da ya sani shine daidai kenan saboda haka sai suka yarda saboda shedan yana kaɗa musu ganji aka je aka safko da shi aka rushe ɗakin da yake bauta aka watso shi waje aka kama musguna masa ana cizguna masa ana cutar da shi saboda haka yace lafiya aka ce ai gashi gashi gashi gashi nan ya koma yayi alwala ya ibada daga nan ya zo ya zunguri cikin jaririn nan ya ce wane ne babanka ya ce makiyayi ne babansa abinda za mu gane a nan sai suka ce bari mu gina maka wannan ɗakin bautan naka da zinari ya ce ba na bukata kuma yin mun da shi yadda yake bai daina abin da yake ba sai ya ci gaba da bautar Allah subhanahu ta'ala to haka annabi Ibrahim <clears throat> bayan nan da ubangiji ya tsere da shi daga wuta ai kun ga in wani ne sai ya ce to tunda aka samu yanzu fa wutan nan bata ci ni ba to bari in nutsu in ba ka bauta ilan a kuma jefa ni sai ta kaza wani sai shedan ya zo ya gaya mai haka shikenan sai ya lalace sai ya koma to bari in bi mutanen nan abin da suke so amma rayuwarsa ba a hannunsa take ba da a hannunsa take da ya mutu tunda an jefa shi to shine da ya fito sai ya ci gaba da wa'azi dama abin da ake so kenan abinda aka san ka akai ka ci gaba da yi wa'azin yake musu suka yi duk abinda suka yi ya fito ai shi yanzu karin kwarin gwiwa zai kara samu gashi kun ja kun jefa ni cikin abin da kuke ganin zai yi tasiri ubangiji na ya tseratar da ni saboda haka wannan sai ya sa ku gano cewa abin da nake faɗa gaskiya ne ba ƙarya nake ba to shine sai ce da su wa qala inna mattakhadtum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya sai yake gaya musu cewa fa wannan abubuwa fa da kuke yi na bauta ba komai fa kuke bauta ba sai wannan gumaka kuma wannan gumaka da kuke haduwa kuna bautata musu ba komai ya dawo muku ba abota ce da soyayya da kaza da kaza amma ba wata gaskiya da kuka fahimta a ciki kuma kun san ƙarya ne kun san cewa babu wata gaskiya a cikin kasancewar waɗannan gumaka sun cancanci abota musu domin me ku kuke sassaƙa su da hannayenku kun san cewa su suke da bukata a wajenku ku ba ku da buƙatar komai a su yau in ka ga dama ka sai duk gunkin da ka kera shi za ka rushe shi ba abin da zai faru rusuwa zai yi bai sai kare kansa daga wannan fushi da kai da shi ba to tun da haka ne me zai sa ka ci gaba da biye masa tun da ba zai iya amfanar da kansa ba to kai ta ya kace tunanin zai amfanar da kai saboda haka shine anan wajen sai yake gaya musu me zai taimake su a wannan abin da zai taimaka musu shine sai wannan ya sa sai su gano cewa to shikenan bari mu daina dama ma kan mun san duk abin da ya faɗa gaskiya ne wataƙila mun ta shi ne don muna tunanin abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne amma yanzu wannan wuta da aka sashi ya fito alamu ya nuna gaskiya ne shi kenan sai a barka in dai mutum gaskiya yake nema amma sai Allah ta'ala ya ce kuma sun ba yawmal qiyamati yakfur ba'dukum bi ba'din sannan sai kuma ranar alkiyama sashin ku sai ya kafirce wa sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sannan kuma sashin ku ya la'anci sashi dama haka za a yi duk wanda ya cuci wani a duniya ka ɓatar da shi ka nuna masa hanyar da take ba ita ce ta gaskiya ba hanyar da take ba ta shirya ba to a ƙarshe abin da zai faru shine za ku yi tsineneniya kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha aka za a yi duk wanda ta shigo sai ta tsine wa uwata sai kika cuce ni ke al'umma kaza kika raba ni da Allah kika raba ni da manzon Allah kika sa ne kaza ne kaza ne kaza sai a koma la'ance ce duk wanda suka haɗu ba ta hanyar Allah ba wani ya batar da wani ranar alkiyama haka za su bijire wa junansu al’akhilau yau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu sai suwa illa su kadai ne masu tsoron Allah su ne ranar alkiyama zai zama cewa in an zo a ranar alkiyama babu wanda zai kyamaci kowa dama za a zo kai alhamdulillah ashe abotata da kai ta kasance alkhairi don manzon Allah ya ce wa rajulani haba fillahi sama'a alaihi wa tafarraqa alaihi daga cikin mutanen da ubangiji zai inuwantar da su a ranar alkiyama a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai tasa da mutane guda biyu waɗanda suka so junansu saboda Allah wannan shine abin da ke haɗa su shi ke raba su za mu haɗu don mu je mu gina masallaci za mu haɗu don mu je mu yi karatun addini za mu haɗu don mu je mu yi aikin Allah za mu haɗu don mu kaza don mu kaza ina son ka ne saboda na ga kai mai riko da sallah ne ina son ka ne saboda kai mai neman ilimi ne ina son ka saboda kaza kai ma kana so na saboda waɗannan dalilai sai ubangiji ya inwantar da mu a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai tasa to shine anan ubangiji ce da mu to al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu wato waɗanda suke masoya juna abokan juna wanda suke da soyayya ta kai makura a ranar alkiyama kowa zai kyamaci kowa kowa zai zama gudun kowa yake yi kowa kin kowa yake saboda me so da abin da ya haɗa su a duniya yanzu a rashin amfaninsa ya bayyana da na abokance ka shine yasa na rasa na kasa bin hanyar Allah da na abokance ka shine yasa sai na kafirce ubangiji shine yasa na aikata kaza na aikata abubuwan da suka sa na cancanci azabar Allah ta'ala to shine kowa sai kafirce kowa kowa sai ce to babu ni babu kai kai ma babu kai babu ni shine sai ubangiji madaukakin sarki yake gaya mana wannan amma illal muttaqin in banda masu tsoron Allah su wannan kun ga abin da zai faru Allah ta'ala zai saka su cikin ni'ima baki ɗayan su shine Allah ta'ala ya ba mu labarin wannan sannan yace to kuma wa malakum min nasirin ba ku da wanda suke su ne za su taimake ku ba wanda zai iya taimakon mutum a ranar alkiyama idan aka zo ranar alkiyama za a saka a cikin wuta to fa tun mutumin da shi ya jawo sanadin shiga ka wuta shi ma a kidume yake shi ma nan za a kada shi saboda lokaci ne wanda kowa ya san me ya aikata kuma kowa ya san me ya cancanta kowa an ba shi sakamakonsa kowa ya san ina za a kai shi so da haka babu wanda zai ce ni a yanzu ni ban gano ma ina za a kai ni ba bayan ga shi an ba shi littafin sa da hannunsa na hagu an buɗa shi an bankara shi cikin sa ya fito ta baya an maka wannan ka san ina za ka je wanda kuma aka ba shi ta hannun dama shi ma ya san ina zai je kuma kowa ya gane makomarsa ba wani rudani babu tashin hankali kawai abin da zai faru shi ne to yanzu ni da aka ce za a saka ni cikin wuta idan na je ina wane da wane da wane wanda su suka batar da ni su ma sai ka same su a ciki shine kullama da khalat ummatun la'anat ukhtaha shine sai aka kama ne kowa ya ringa la'antar kowa li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk